Allahu Akbar! Ummi Ibro ta tuna da mahaifinta da ya rasu, wato Rabila Musa Ibro, babban jarumin Kannywood na barkwanci kuma mashirin fina-finan Hausa. Ta wallafa wani hoto ne nasa da murmushi a fuskarsa, sannan ta ce, Allah ya jaddada rahama a gare ka, Ubangiji ya sada ka da masoyinmu, Muhammadu Rasulullah. Allah ya ƙara haskaka makwancinka, amin, yau shekara takwas kenan da rasuwar shi. Allah sarki, kamar yadda kuka ji Hausawa suna cewa kyan ɗaya gaji ubansa wasu daga cikin 'ya'yan ibron guda biyu sun shiga harkar kaniwood macen ita ce ummi ibro wacce na san yanzu haka za ku dinga ganin ta a cikin masana'antar kaniwood sai kuma ɗaya ɗan nasa wanda shi ma ya shigo harkar kaniwood ɗin wanda shi burinsa ma ya zamanto tamkar mahaifin nasa domin barkwanci shi ma yake yi wasu daga cikin jaruman kaniwood ɗin da suka yi zamani da ibro su ma allah ya karɓi abinsu kamar misali kolo shi ma ya rasu tun ma kafin ibran ya rasu Ismail Baffacin naka ya rasu shi ma, ya rasu ne biyu ga watan bakwai shekara ta dubu goma sha shida. Aisha ɗan Kano ita ma Allah ya mata rasuwa. Idan har jin sababbin maganganu ne kala-kala to za ka same ta a wajen Aisha ɗan Kano ga barkwanci da dai sauransu. Ta rasu ne ashirin uku ga watan biyu shekara ta 2016. Ahmad Esinu shi ma ya rasu, wanda ya rasu ne akan hanyarsa ta zuwa wani ɗaukar fim da za a yi, wanda jaruman Kano sai dai jin mutuwar tasa kawai su kai. duk da an ce akwai jaruman Kannywood a cikin motar da aka yi hatsarin amma shi kaɗai Allah ya karɓi ransa ya rasu ne ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2007 Balaraba Muhammad ita ma ta rasu ta rasu ne 15 ga watan uku shekara ta 2002 Zulkifil Muhammad shi ma Allah ya karɓi kayansa ya rasu ne 18 ga watan biyu shekarar 2010 Hauwa Ali Dodo ta rasu ɗaya ga wata shekara ta 2010 Hafsat Sharaɗa wata dattijuwa ce wacce ta shigo Kannywood da girmanta, wanda duk wanda ya san Ibro ya san cewa sun yi sharafi ne tare, domin ku sun yi fina-finai da dama tare. Ta rasu ne 17 ga watan 11 shekara ta 2015. Hassana Tsigai ita ma sun yi sharafi tare da Ibro, wanda idan har ka san Tsigai to lallai ka san Ibro, ko kuma idan ka san Ibro lallai ka san Tsigai. Ta rasu ne 8 ga watan 4 shekara ta 2007. Amina Garba Ita ma ta rasu 21 ga watan 11, shekara ta 2010. Maryam Umar Ali ita ma ta rasu 2 ga watan 4, shekara ta 2011. Umar Warges shi ma ya yi zamani da Ibro. Ya rasu 16 ga watan 3, shekara ta 2018. Jarumi ne na barkwanci sosai, shi ma ya yi fama da rashin lafiya. Daga ƙarshe, Allah ya karɓi kayansa. Hauwa Maina, dattijuwar asali, wacce a koyaushe take zuwa a matsayin uwa, uwar kuma ta zo a mai nutsuwa. ta rasu biyu ga watan biyar shekara ta 2018 Fadila Muhammad Fadila Muhammad matashiyar jaruma ce a cikin Kannywood din ta rasu tara ga watan 8 shekara ta ashirin. Zainab bud mahaifiyar Maryam But, Amuda bud da kuma Ramadan But. ta yi jinya matuƙa wanda har ƙasar waje an fitar da ita amma rai ya halansa Maryam But dai ita aka fi gani kan gaba a wajen kula da mahaifiyar tata ta rasu ne ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. Maryam Buddai ta yi ɗawainiya da mahaifiyar tata kafin rasuwar tata, wanda duk inda za ka ga an shigar da mahaifiyar asibiti ko an je asibiti ko an dawo, tabbas za ka ga Maryam Bud tana riƙe da mahaifiyar tata. Daidai da fita ƙasar wajen da aka dinga yi da Zainab Bud, Maryam Bud tana tare da mahaifiyar tata da kuma duk wani ɗawainiyarta har ta rasu. Kyautatawa mahaifa dai yana da matuƙar muhimmanci. Babu inda ake gane cewa ɗaya yana da imani. sai lokacin da mahaifin ko mahaifiyar ƙarfinsu ya ƙare. A nan ne za ka tabbatar da ɗanka yana da imani ko ba shi da shi, domin kuwa wani baya ya iya tarairayin mahaifinsa idan ya ga ba shi da lafiya ko kuma mahaifiya. Ƙarshe ma sai dai ka ga wani bai damu da rashin lafiyar mahaifin nasa ba. Wanda barin in baku wani ɗan labari da ya bani tausayi. Na je asibiti sai na tadda wani matashi da kuma mahaifinsa. Mahaifin nasa yana fama da ciwon zuciya ne, ka ku ga yadda mahaifin nasa yake ta juyi, amma shi matashin sai wani cika yake na batsewa wai shi ga shi gayi ya ƙi ya tarairayi mahaifin ya ɗan rike shi ko kuma dai ya kula da shi ya daina bari yana birgima a ƙasa wallahi idan kuka gan shi sai ku yi tunanin ba mahaifinsa ba ne ba domin shi yana gefe mahaifin ma yana gefe sai faman juyi yake yi sai ni ne da naga abin yayyawa, sai na je na samu matashin domin bai fi ni ba na ce mishi ba mahaifinka bane ba ba za ka iya jiya ka kula da shi ba ka bar shi sai birgima yake yi to sannan ne fa ya je ya kula da mahaifin nasa wanda na bincika ma na karɓi katin nasa ko wajen likita bai ajiye katin ba barantana a zo a duba su ni a lokacin ina yin sawis ne ma'ana dalibai da suke karantar likitanci wanda idan karatun su ya kai wani matsayi sai a dawo da su cikin asibiti na karɓi katin nasu sannan na miƙa su ga wajen likita wanda daga ƙarshe likita ya duba su salin alin bayan an mishi wasu allurori sai ga mahaifin yana ɗan tattakawa har ma suka shiga mota suka tafi gida. To a gaskiya kirana ga matasa a nan shine iyaye ba abin wasa ba ne ba, Allah zai iya jarabta ka ta kowane hali. Jarabawar da sai daga baya zaka fahimci cewa lallai takardarka ba ta yi kyau ba akan kan iyayenka. Ita ce, idan baka rabu da iyayenka lafiya ba, duk ya din rintsi, ɗan uwa, ‘yar uwa, yi kokari ka rabu da iyayenka lafiya. Daga lokacin da kaga karfin iyayenka ya fara ƙarewa, to ina mai maka albashir da cewa ka fara sa ran rabuwa da su. domin Allah ya kusa karɓar kayansa. Wanda Allah subhanahu wa ala ne ya sanar da mu cewa dukkan mai rai mamaci ne. Wala ya duk masifarka da san duniya a dai wannan zamanin da muke ciki ba lallai mu kai shekara ɗari ba. Don haka a tunanin ku mana yi tunani da kanka mahaifinka ko mahaifiyarka yanzu shekarar su nawa. Ba ma son mu rabu da su amma haka Allah yake karɓar kayansa mu ma kan mu tafiya zami. Idan wannan bidiyon ya zo gare ka yi ƙoƙari ka danna alamar shiya. domin tura ‘yan uwa da abokanai wannan bidiyon. Yanzu nan an sauke odar a baya daga Dubai da kuma Egypt da kayan bacci na mata da kuma kayayyaki na maza da na mata da kuma odar atamfofi, shaddoji da kuma yaduka da dai sauran kayayyaki na sanyawa. Ga mai buƙatar siyan ɗaiɗai ko sari za ku iya min magana ta WhatsApp namba na da ke kan sikirim ɗinku. Farashin mu guda ɗaya ne farashin sari. Idan wani ne farkon ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kyauta. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka danna alamar like a kan wannan bidiyon. Mun gode. Za ka iya danna alamar share domin tura wa ‘yan uwa da abokanai wannan bidiyon.